الحمد لله الحمد لله الكريم المنان المتفضل على الأمة المحمدية بشهر رمضان يمن على من يشاء من عباده بموجبات رحمته وعزائم مغفرته أحمده وأشكره حمدا وشكرا يليقان بجلال الله وجماله وكماله وقدرته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من صام وقام وتهجد وشد المئذر اللهم صل وسلم وبارك على عبدك, عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن التقوى هو خير زاد ليوم معاد وإن العاقبة للمتقين أيها المسلمون قد دخلتم العشر الأواخر من رمضان وحان وقت السعي وحان وقت السعي لطلب ليلة القدر فتعرضوا عباد الله لنفحات ربكم فإن الشقي والمحروم من حرم خير هذا الشهر لقد مكثتم عاما كاملا تنتظرون هذا الشهر وها أنتم أولئك قد من الله عليكم بشهوده فلا تضيعوا الفرص واغتنبوا هذه الأيام واغتنبوا هذه الأيام والليالي واغتنبوا حياتكم قبل موتكم وصحتكم قبل سقم قبل سقمكم وفراغكم قبل شغلكم وشبابكم قبل هرمكم وغناكم قبل فقركم ومن حال دونه ودون الاجتهاد في بداية الشهر عذر شرعي من مرض أو سفر فإن الله بمنه وكرمه يعطيه ما كان يعمله قبل نزول العذر قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري فكونوا ممن عرف الله منهم الاجتهاد والطلب والطلب لنفحات الله في أوقات الرخاء لكي يعرفكم الله في وقت الشدة قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة رواه الترمذي عباد الله إن الأشر الأواخر هي أفضل ليالي هذا الشهر بل هي أفضل ليالي العام على الإطلاق كما ذكر ذلك العلماء الربانيون وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشر ما لا يجتهد في غيرها ويحيي فيها ليلة ويوقظ أهله ويشد مئزره قالت عائشة رضي الله عنه عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر متفق عليه وإحياء ليالي العشر هو لطلب ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان متفق عليه والمرجو أنها في الوتر من ليالي العشر ليلة الواحد والعشرون والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين فإن غلب الإنسان عن الواحد والعشرين والثالث والعشرين فلا يغلبن عن السبع البواقي كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأكد إيقاظ الأهل في تلك الليالي التي هي آكد الليالي التي يرجى فيها ليلة القدر كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أن قال أن إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة سبع وعشرين خاصة وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من شهر رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة رواه الطبراني في الأوسط ولإيقاظ الأهل في هذه الأيام أهمية قصوى من أجل أن يجنى أهل بيوت المسلمين البركة التي في تلك الليالي لعل الله أن يمن عليهم بالاستقامة سائر العام ويفيض عليهم بفيوضات من رحمته أيها المسلمون احذروا أعمالا مشؤومة قد تهول بينكم وبين ما جعله الله في هذه الليالي والأيام من الخير والبركات ومن أخطرها التلاحي والتشاجر والنزاعات بين المسلمين فإنها تمنع البركات وتصرف الخيرات وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت إليكم وقد بينت لي ليلة القدر ومسيح الضلالة فكان تلاحى بين رجل فكان تلاحى بين تلاحى رجلان في المسجد فذهبت لأحجز بينهما فأنسيتها رواه أحمد والحاكم بإسناد حسن فإياكم أيها المسلمون والتشاجر فضلا عن السباب في هذه الأيام والليالي وخاصة التشاجر بين الأزواج والنزاع بين ذوي القربى فقد بان لكم أنها مشؤومة عباد الله اعلموا أن هذا الشهر إكرام أكرمه الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته فلم تعط أمة ليلة القدر روى الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر ومن حرم خيرها فقد حرم كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه من حديث أبي هريرة فاجتهدوا عباد الله وتذكروا قول الباري جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى متمي مجد أوران الله جل وعلا أوران الله شيني في أيام غزرن دمتين يأي أوان الرأيوة كما مساني شوى كتاوان كرشي ينا جماسوس karshe الله الله masu tsoron Allah Allah madaukakin sarki yayi ma wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'ima da falala da wannan wata mai albarka watan Ramadan an shekara ana jiran zuwansa to gashi Allah madaukakin sarki ya kawo mu cikinsa. muna cikin goman karshe nasa wanda shine yafi komai waɗannan dararansa su suka fi dukkan dararan wannan wata bal su ne suka fi dukkan dararan shekara kamar yadda malamai na Allah suka bayyana wannan wanda duk ya kasance bai samu damar yin ishtihadi na ibada a goman farko da goman tsakiya ba to ga goman karshe sun zo sai ya yi kokari daidai gwargwadonsa wanda kuma uzuri ya sha makance ya zamanto shamaki tsakaninsa da ijtihadi a waɗannan a kwanakin farko na ramadan ko saboda halin rashin lafiya ko saboda halin tafiya ko saboda halin al'ada ga mata masu al'ada sannan yanzu ya sani cewar Allah maɗaukakin sarki a cikin falalarsa da baiwarsa da rahamarsa yana ba ma bawa irin abin da ya kasance yana aikatawa tamkar yana nan da lafiyarsa kuma yana zaman gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yayi tafiya ko yayi rashin lafiya za a rubuta masa irin abin da yake aikatawa yana alhali yana lafiyayye yana mazaunin gida to wannan ga wanda ya kasance yana kyautata aiki ne a lokutan da yake ba shi da hanzari ba shi da uzuri don haka ku yi kokari bayan Allah Allah ya san irin istihadin da kuke yi a lokacin faraga da lokacin lafiya da lokacin rashin uzuri domin idan uzuri ya zo muku Allah maɗaukakin sarki zai rubuta muku irin abin da kuke yi kafin uzurin ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamar yadda ya zo a hadisin ibn abbas cewa ya ce ka sanu ga Allah wato ka sanu ga Allah a lokacin yalwa da sauƙi sai Allah ya sanka a lokacin tsanani don haka mu nemi mu ribaci Lafiyar mu kafin rashin lafiya ya zo mana mu nemi ƙarfinmu kafin rauni ya zo mana mu nemi samartakanmu da gwarzantakanmu kafin tsufa ya zo mana mu nemi mu yi ƙoƙari mu yi amfani da faragarmu kafin shagali ya zo mana mu yi amfani da wadatar mu kafin talauci ya zo mana Allah ya kiyaye mu wannan goman ƙarshe na ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi a cikin su irin ijtihadin da bai taba yi ba a cikin sauran ranakun bal a cikin ranakun shekara baki daya har itikafi yake yi kuma maqsudinsa shine neman daren lailatul qadr wanda shine yafi alheri da dare dubu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alqur'ani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tashin iyalansa iyalansa a cikin waɗannan darari domin ai kokari wajen domin kokari wajen ibada saboda duk wanda aka haramta masa alkhairin da ke cikin waɗannan darari musamman daren lailatul qadr ballantana ma alherin da ke cikin daren lailatul qadr to wannan shine wanda yake zaman to haramtacce mara arziki Allah ka kiyashe mu wannan shi wannan dare na lailatul qadr a ko sau ɗaya yake zuwa a shekara kuma a cikin watan ramadan yake zuwa shi ne daren da aka saukar da alkur'ani a cikinsa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan dare manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa yana cikin goman ƙarshe na ramadan yana cikin dararen mara na wannan wata daren ashirin da ɗaya ko ashirin da uku ko da hudu ko da biyar ko da bakwai ko da tara. kuma ba dare ɗaya ba ne wanda ba ya canzawa baljujjuyawa jujjuyawa yake yi a wata shekarar zai iya zamantowa daren 21 kamar yadda ya faru a zamanin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abu sa'idin al-Khudri zai iya zamantowa daren 23 kamar yadda Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Abdullahi bin Unai, wanda ba a Madina yake ba yadda ya tambaye shi wani dare zai rinka shigowa Madina la'alla zai dace da daren Lailatul Qadr ya ce rinka shigowa a daren 23 zai iya zamantowa daren 25 zai iya zamantowa daren 27 kamar yadda ubay ibn ka'ab da abdullahi ibn mas'ud suke fada cewa daren lailatul qadr daren 27 ne wanda suke ce ma lailatul sahabawa zai iya zamantowa daren 29 saboda haka duk wanda ya istihadi a cikin waɗannan goma na ƙarshe domin neman lailatul qadr ya raya diraren gabaki ɗaya to wannan ana kaunar cewa ya dace da daren lailatul qadr Allah ya sa mu cikin waɗanda suka dace Allah madaukakin sarki mu nuna masa cewa muna kaunar baye bayansa da rahamomin sa. domin la'alla in Allah ya maka dace a cikin waɗannan lokaci Allah ya maka rahama sai ta zamanto ka samu arzikin da har abada ba za ka tace ba domin dukkan kyautar da Allah yake yi kyauta wadda take mai kima kyauta wadda yake babu kamarta Allah yana yi ne a lokuta masu albarka lokuta masu alfarma Allah ya saukar da alkur'ani a daren lailatul qadr saboda haka Allah ne kadai ya san irin rahamar da yake saukarwa an kira ta lailatul qadr saboda a ciki ne ake kaddara ayyukan bayi wanda za su yi a wannan shekarar abinda duk Allah madaukakin sarki yake kaddarawa ga bayi a daren lailatul qadr yake kuma kamar yadda Allah ya ce ko da Allah ya rubuta abu kan cewa ga abin da zai samu mutum Allah cikin rahamarsa yana shafewa ya tabbatar da abin da ya so don haka sai kai kokari idan ma an rubuta maka wani abu mummuna albarkar rahamar Allah da kallon Allah na rahama da zai maka a cikin waɗannan darare Allah ya shafe wannan sharri ya mayar maka da shi alheri yamhu Allah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab sannan mu yi mu guji abubuwan da suke hana mu alhairai da albarka a cikin waɗannan darare muhimmi mafi haɗari daga cikinsu shine rigima da jayayya da saɓani tsakanin musulmi ballantana kuma abin har ya kai ya zuwa ga zage-zage koma da doke-doke shaidan yana ƙoƙari ya sanya mana wannan sharri a tsakankaninmu domin ya hana mu alkhairi wanda shi ya san irin alherin da Allah yake saukarwa a cikin waɗannan darare saboda adawarsa saboda gabarsa gare mu yana ƙoƙari gayar ƙoƙarinsa don ya sha makance tsakaninmu ka ji an ce ana ɗaura shaiɗanu ka ɗauka kan cewa shaiɗanin da ke tare da kai shi ma ana ɗaure shi shaiɗani ƙarini da ke tare da kai yana nan yana maka wasu wafi. kuma yana sa'ayi yana ƙoƙari domin ya hana ka dukkan wani alheri wanda ya san zai zo zuwa gare ka saboda haka yayin da musulmi ya san cewar wannan abin na sharri na jayayya da rigingimu daga shaidan ne wannan zai sanya shi ma zuciyarsa linzami ya hana kansa ko da wato wani ya kakale shi domin sai an samu mutum biyu suna rigima sannan za a yi rigima wanda ya zo ya rigima da kai kai shiru ka ce Allahumma inni sa'im ka kau da kai kai kanka linzami to rigimar ba za ka kai shi ko ina ba ko ba za a ce muku kuna saɓani kuna rigima tsakaninku ba musamman a cikin wannan mu guji rigima tsakanin ma'aurata irin wannan yana faruwa da yawa a gidaje ka ji har abin ya kai a ce a cikin goman ƙarshe aka yi sakin aure wannan yana daga cikin wato yana daga cikin rashin alheri da rashin albarka don haka mu guji tasirin shaidan a kanmu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce an sanar da ni lailatul qadr da kuma masihun bata shine dujal na fito na sanar da ku sai waɗansu mutane suna rigima a tsakankaninsu a masallaci sai na tsaya in raba tsakaninsu sai aka mantar da ni ita yace la'alla wannan zai zamanto alkhairi a gare ku kuma alhamdulillahi ya zamanto alheri domin cikin hikimar Allah yau da a ce mun san daren lailatul qadr dare ne guda ɗaya to ba waɗanda za su yi ijtihadi a sauran dararen sai kaɗan amma yayin da Allah ya ɓoye kuma yake jujjuya ta a cikin darari wannan sai ya sanya mu muzabura ni nishaɗi ni ƙoƙari a cikin goman ƙarshe wanda wannan la'alla shine zai zamanto mabuɗin istiqamanmu mu da alherinmu a sauran rayuwarmu baki daya Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu yawaita ruku'u da sujada da bautar Allah da aikata alkhairi domin mu samu rabauta Allah ya mu cikin masu rabo muna cikin rana ta juma'a wadda ita ce juma'a ta biyun karshe daga ita sai rana ita yau juma'ar da ke cikin wannan wata na ramadan guda hudu za su fike yau muna ta uku mun san wannan rana tana hada falala biyu to ita wannan musamman ta hada falala uku da ta juma'a wadda a cikinta allah yake amsar addu'a da ta rana a cikin watan ramadan wadda tun daga hudowar alfijir har zuwa buɗe baki mai azumi yana da addu'a mustajaba sannan ga ta a cikin goman ƙarshe wanda su ne fiyayyun wato darare na wannan wata mai albarka saboda haka mu yi bakin ƙoƙarinmu kuma babu kamar daga cikin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance da wannan rana ya keɓance su da wannan rana yawan salati gare shi sallallahu alaihi wasallam kuma dama Allah ya umarce mu yace inna allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ هذه الأمة وديارها اللهم احفظ هذه الأمة وديارها اللهم احفظ بلاد الحرمين بحفظك واقلعها برعايتك وعنايتك اللهم أبرم لهذه الأمة, لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك ولي الصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا في هذه الأيام والليالي من الفائزين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وانصرنا على من عادانا اللهم عليك بالذين حملوا السلاح علينا اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا وعصوا في الأرض فسادا اللهم إنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ول علينا الأخيار ولا تولي علينا الأشرار اللهم ول علينا معاشر هذه البلاد عند الانتخابات الأحيار منا يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم